Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Da yaya za a kaucewa rikici tsakanin al'ummomi da ke haƙo albarkatun ƙasa na jama'a 'yan jarida da masu gabatar da shirye-shirye na kafofin watsa labarai na jihar Tilaberi na nazari aka za ku ji ƙarin bayani. Zangon kafofin watsa labarai ya samu karuwa tare da budewar wata sabuwar radio jenes Sahel a Yamai da zai ba wa matasa damar kawo nasu kokari cikin yaƙi da tsatsauran ra'ayi da tsanartar tashin hankali. Za ku ji ƙarin bayani. wane irin bambanci ne ke tsakanin sabuwar takardar da aka tabbatar a ofishin haraji da ta da amsa a rahoton namu na musamman. Haƙo albarkatun ƙasa na jama'a wani biyu su ne tushen tashin hankali ta yaya za a kauce rikici tsakanin al'ummomin shine dalilin haɗuwar 'yan jarida da masu gabatar da shirye-shirye na kafofin watsa labarai na jihar Tilaberi na tsawon kwanaki biyu a nan babban birnin jihar. Aksar Alfazazi wakilin tsarin da ya shirya haɗuwar yayi wa Abdullahi Mahmudu ƙarin bayani. Amfani da albarkatun ƙasa a Nijar wani bi yana zama sanadiyar rikice-rikice wanda ke haifar da lalacewar kayayyaki da asarar rayukan 'yan adam. Don shi ne muka zaɓi ma'aikatan gidajen rediyo masu zaman kansu da na gwamnati don ba su horo saboda su yi amfani da kayan watsa labaransu da sashen labaransu don wayar da kan al'umma bisa kan halaye da ɗabi'u da za su amfani da su a yayin rikicin da ya shafi amfani da albarkatun ƙasa. Suna iya misali ƙirƙirar wani shiri don ci gaba da wayar da kan jama'a bisa kan rikice-rikicen da ke iya wukana a cikin amfani da albarkatun ƙasa. ta da ɗigo 95.8 FM shine mitar sabuwar rediyo da ake kira Jeunesse Sahel da G5 Sahel ta buɗe nan ya mai ajiya. Wannan kafar za ta bawa matasa damar kawo nasu kokari musamman ma cikin yaƙi da tsartsaron ra'ayi, tsanartar tashin hankali da bunƙasar da masana'antu a cewar Aliyu Umaru, shugaban kwamitin shawara na ƙasa na matasan ƙasar Nijar lokacin da ya hira da Olivia Sagbabi. Cette radio va être Wannan radio za a girka shi ne a cikin kasashe biyar na je Sahel. Ina gani abu ne mai mahimmanci saboda radio kaya ne na aiki na sadarwa. Al'umma karkara kashi 80 cikin 100 ne suke iya sauraron sa. Da mafi yawa ba su da makamashi da za su iya samun wasu hanyoyi na sadarwa. Balle da yake mafi yawan kafafen yada labarai na kasashen waje suna ba da labarun abin da yake faruwa ne a cikin yankinmu. Suna suna ba da labaru a cikin sauransu ba lalle ne ba abin da muke so suke ba da labaru a kansa bisa waɗannan dalilai ne muka buƙaci wannan radiyo da zai yi magana a kan hulɗa da al'ada da duka abin da ya shafi matasa na yankin G5 Ta yaya za a tallafa wa masu taɓin hankali na su samu shiga cikin tsarin ilimi domin samun hanyoyin domin samun hanyoyin mafitar ne malaman makarantun boko na garin ballai yara 22 suka soma wani taron kwanaki uku daga 29 ga watan Septamba zuwa 1 ga watan Oktoba a ofishin magajin garin Tagazar Nuhu Garba mai horarwa yayi wa Saidi Abdu Ditan ƙarin bayani. da kwalai shugabannin makaranta da malaman su ne muke wayar da makai bisa kan ɗaliban da ke fama da taɓin hankali wannan matsalar taɓin hankalin kowa na iya fuskanta haka tun manya da yara muna waye musu kai ne saboda in sun samu ɗaliban da ke fama da irin wannan matsalar su san kaka za su yi su kula da su har ma su karantar da su da su ma kansu manya in sun shiga cikin wata lalura da ta ɗaure musu kai su san yadda za su yi su samu sauki ne muke fahimtar da mutane muna ga kewaye gari goma sha ɗaya a nan cikin balle yara cikin gari duka muna ga ɗaukar shugaban makaranta guda da mai taimaka mishi don su zo a basu horo tsawon kwana uku su biyu ne wannan zai kara su kuma su san yadda za su kula da yara da waɗanda ke kewaye da su a wajen aiki mun ga mutane da yawa da hankalin su ya kubce sai da aka ɗaure su amma yau sun samu sauki kawai rashin kula ne ya kawo hakan ba wani abu ba Ƙungiyar da ke kyautata hulɗa na garin Wagadugu wadda ake kira ECPO ta ɗau burin samun mata miliyan goma sha uku da ke amfani da hanyoyin tsarin iyali nan zuwa shekarar 2030 cikin ƙasashe masu yaren Faransanci tara a faɗin Sidiyawo, Mambal hulɗar Wagadugu. Shi ne dalilin haɗuwar jihohi kan yaya mata za su aiwatar da tsarin iyali a cikin yanayin tashin hankali. Taron da ya kawo ƙarshe yau a Yamai. Mariba, darakta majalisar ECPO ta sanar cewa ayyukan na gudana domin cimma wannan burin a rahoton Habibu Garba. Wannan sabon burin na samun ƙarin mata sama da miliyan shida ana iya cin mishi. To nan ne yake da muhimmanci mu samu damar haɗawa da ƙara girman al'ummarmu kuma mu iya haɗa dukkanin waɗannan mata da ke cikin mawuyacin hali a cikin wurare masu nisa. Don haka mun fara da wannan bitar ta ɓangaren tsarin iyali dai a cikin mawuyacin hali. Amma mun fara samar da dabarun yin aiki tare da 'yan farar hula saboda sun fi kusanci da al'umma. Kenan suna jin zantuka da yawa suna da kuma tasiri cikin al'umma. Kuma mu samu shigar magabatan addini dan daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa tasirinsu ya sha bamban. Tabbatar da kuma cewa sun fahimci gwagwarmayarmu mu da yake gwagwarmaya cewa mata shiga ce kuma ta matasa da ke da mahimmanci saboda wannan sabon zamanin ana ganin cikin gararuwa da yawa matasan da ba su wuce shekara biyar ba suna sama da kashi sittin bisa ɗari na al'umma kenan a samu shigar su cikin dabarun nan namu mun tabbatar da cewa tare da wayannan kofofin shiga daban-daban za mu iya cimma wannan babban burin. Atteindre cet objectif ambitieux. A jihar Maradi yanayin noma a goma na ƙarshen watan Septemba ya nuna kaso 40 cikin 100 na noma ba su nuna ba. Ofishin daraktan jihar da ke kula da noma ya bayyana kuma barnar da kwari suka yi a cewar daraktan noman Suleiman Hassan tuni an ƙididdiga ƙauyuka 341 da ke fuskantar matsalar karamcin abinci da ke cikin ƙauyukan da ke noma 2663 da ke jihar Maradi. Rahoton Mohammed Mamman. a la date du 30 septembre. Zuwa ranar 30 ga watan Satumba 2021 muna kan kaso 60 cikin 100 na aunin shimfiɗar cimaka da ke kan yalwata abu ne mai kyau tunda har yanzu muna ga samun zubar ruwa kuma insha Allahu nan zuwa kan lokaci kaɗan kason 40 cikin 100 da suka yi saura za su samu inganta kuma mun gano da bullowar musguna ga hatsi bisa raskunar ƙarshe ta ranar 31 ga watan Ogista 2021 2021 garuruwa 341 cikin garuruwa 2673 inda ake noma a jihar maradi da suka kasance cikin hadari samun girbin da bai da nau'i kwarai wa'annan garuruwa na cikin shimfidar kwamin 29 cikin 47 da jihar ta kumsa al'ummomin da za su fuskanci wannan yanayin sun jibinci mutum 497 da 447 447 personnes. A cewar al'ummar da ke kusan ruwan Komadugu Yobe wani yankin tafkin Chadi ruwan sun yi baki wanda ke kuma kashe kifayen cikin. Shugaban kungiyar masu sai da kifi na jihar Difa na jan hankalin iyaye na kada su bar iyayensu zuwa kogin. Madu Ibrahim ya wa Gudi Abdurrahman ƙarin bayani. ruwa nan da kwanan da ya zo suna ce mana jicilim bugin ruwa jicilim kina dama shekarun bayan nan shekara hudu biyar duka zuwa yake nan rejo kimu difa kuma shine ma mai bana gona ke duka bana na wannan da ya zo launi shi ya bu muta da wacce na bayan launi shi wannan kamar ruwan kafe ne to yana kashe kifin ma na cikin kumadugu wannan ba taba gani ba kuma labarin ma mu ta waji ba mu a ganin mu ruwan da yana kashe kifin cikin kumadugu ma ba zai bari ma mutum ba ko baya kashe amma dai zai kawo ma wani cuta muna galgari wa mutane uwa yara su yi kai shiri da yaran su kar su su je su wasa da wannan ruwa muna so ma likitocin mu ya kamata wannan ruwan su je su gani da idon su su doki wannan ruwan nan su zanna wuran su su gani me suke ciki in akwai wani guba yana kawo lahani bil adama sai su bayyana wa mutane kar abun ya ci gaba da bazuwa Domin kaucewa yaduwar cutar kwalera da ke cikin jihar da kuma wasu cututtuka magabatan gundumomin jihar Doso suka shirya wani kamfen shara da kwalhe gototi. Hamidu Ganda, shugaban ofishin da ke kula da lafiya, ruwa da tsabtace muhalli na gundumar yayiwa wa Nana Hadiza Hassan karin bayani. Mun tunanin ya shigo toci domin baiwa ruwan sama su huce inda ya kamata. mun ma wayar da kai bisa sake halayya wanda zai taimaka ga lafiyarmu sannan mun yi wani gagarumin gangami na tsabtace garin wajen kula da shara muna zuwa unguwa-unguwa duka abin da muke yi a cikin da'irar domin tsabtace garin ne domin yaƙi da cutuka da ke da nasaba da rashin tsabta kamar irin su kolera masar cizon sauro matakan shine muna wayar da kawunan al'umma bisa mahimmancin tsabta da tsabtace wajen ruwa ruwa da ake sha abin da muke jira ga al'umma shine su dafa saboda ba komai ne da'ira take iya yi ba Gabatar da takardar da ofishin haraji ya yi ya haddasa tambayoyi da dama a gun masu hannu da shuni. Ko suwa ya shafa kuma wa'anne kamfanoni ne aka keɓe Hassan Kalla masani da ke kula da canji ga haraji ya yi wa Olivia Sakvavi ƙarin bayani. Waɗannan kamfanoni ba su yi ciki saboda doka ta baiwa daraktan ma'aikatar karɓar haraji damar keɓance wasu kamfanoni bisa wasu dalilai yanayin musamman na aikin kamfanonin nasu domin kamfanoni suna aikin da ya sha bamban. Waɗannan kamfanoni suna aikin da ba su iya bada da faktir mai na'urar bugun zamani a halin yanzu. Akwai kuma waɗanda suka shafi harajin da ake samu bisa riba ba da masu shiga da fitar da kaya ba. Akwai manoma da makiyaya da ke kasu kasuwancin kayayyakin su idan ka ɗauki misalin makiyan da ke saidawa wani kamfanin sarrafa abinci nonansa da ke watakila a ƙauye ba birni ba ba iya rubutu domin ba da faktir ta zamani haka kuma takardar da ke kunshe da faktir ta zamani waɗannan takardu da zaran an gabatar da su ko da ba faktir ɗin zamani ba ne to suna zama tamkar faktirin mai na'urar bugun zamani yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A matsayin wani bangaren gyare-gyare ga babban ofishin daraktan haraji an gabatar da takardar da aka tabbatar don maye gurbin ta da. Kowane canji zai kawo tsakanin tsohuwar da sabuwar abokin aikinmu Olivier Asogbabi ya yi hira da A rawaitar dokar ƙasar Nijar bisa saye da saidawa ko yi ma wani aiki nan gaba ya waje ba a yi faktir mai nau'in bugun na'urar zamani faktir sartifiye kai tsaye ya wajabta ma duk mai biyan haraji da ya yi amfani da wannan samfarin faktir. Abdulaziz Sule matashi mai kamfanin kansa da aka yarda wa bugun wannan samfarin faktir ya bayyana takamaimacin da ke gare ta. Wannan batu na faktirin tana ba da damar idan idan na yi sayayya a cikin wani kamfani da ya samu wata fakatir da ke kunshe da wasu lambobin siriri kwamfuta da ke nuna tunan fakatir tana da sahihanci eh, tana ba ni damar ni kaina na sanar da abin da ni da ba ni damar bayyana harajin tabi'a na kuma a gaba da cirewa. A ganin Saidu Sule kwararre ga batun tattalin arziki kuma ɗan kasuwa wannan gyaran fuskar na sanya ƙarin biyan kuɗaɗe kenan sai an girka wani yunkuri. yunkuri zuwa ga kanana da madaidaitun kamfuna. Kuna son haɗa wata sayayya a wani kamfani sai da matakan ba da kwarin gwiwa dukkan kananan masana'antu sabbin kamfanoni yawanci za su zuwa wajen mutumin da ya fi saidawa da sauki akwai kamfanonin da ke kera kayan ofis akwai karam-karam akwai katako mutanen katako da karam-karam suna kayayyakin biro masu kyau idan wani sabon kamfani zai sayi can kuma wannan mutum bai da fakacir ta zamani me yasa za a jifa da fesin da ya bada nan ne matsala. Wasu 'yan kasuwa na ganin gindaya wannan faktir ta zamani an yi shi ne cikin gaugawa kamar yadda Yusuf Magaji matashi mai kamfani da muka samu a gaban kamfanin nasa. A gaskiya lamarin ya shamace mu idan ba a manta ba wannan doka idan ma an dokance su ina ganin a ranar 19 ga watan Agustan da ya gabata da kuma fara aiki a ranar 1 ga watan Satumba wa'adin gajere ne gare mu da muke tsaka-tsakiya domin domin jurewa wannan abin da za ka kashe kamata ya su bada wani lokaci wata uku wani dai lokaci mafi dacewa ga kowa domin mutane su samu wannan na'ura idan ma ba za a rarraba musu ba. Wannan gyaran fuskar biyan haraji ba wata sabuwar tara ba ce ko kuma sabon haraji kamar yadda ministan tattalin arziki ya tabbatar a yayin haduwarsa da masu ruwa tsaki batun tattalin arziki. masu ruwa da tsaki na wannan tsarin sabuwar takardar kenan. Ana muka zo ƙarshen labarin namu na Hausa sai kuma ku tarbi na zabarmanci tare da Karimu Hasumi. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.